Wani rahoto da muke samu yanzu-yanzu na cewa hukumomin gwamnatin riƙon ƙwarya ta jamhuriyar Nijar sun cafke tsohon ministan tsaro Kalamu Tari kamar yadda muka samu wannan rahoto daga shafin da magaran post wanda suka wallafa a shafin su na sada zumuntar facebook a yau ne dai aka tashi da masu gudu su gudu a jamhuriyar Nijar inda hukumomin soji suka shiga kamar tsofaffin ministoci da jami'an gwamnatin da ta gabata domin tirke su tare da bincikar su yace aka yi almundahana da wawaso kan dukiyar al'ummar jamhuriyar Nijar baki ɗaya. Ku ci gaba da bibiyan mu sannan ku danna mana subscribe kuma danna ƙararrawar sanarwa domin samun rahotanninmu da zarar mun ɗaura sannan ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan kame-kame da hukumomin tsaro ke yi a jamhuriyar Nijar bayan da suke yunƙurin katse alakar su da ƙasar Faransa kamar yadda suka sanar a kwanakin baya a kwanakin da suka gabata ma hukumomin sojojin sun gargaɗi faransa akan ta tattara ko matsanta ta fice daga jamhuriyar Nijar domin sun dakatar da ayyukan haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa irin su uranium da dai sauransu